mu NRSD gaskiya muna bisa bakanmu na cewa kundin zaɓe na ƙasa a dibe shi da idan basira a diba shi a yi mai kwaskwarimar da ta dace da wanda duka 'yan siyasa wanda suke da 'yan majalisa a nan majalisa ya zamantu suna da wakilai cikin wannan seni ya zamanto abin da duk za a aikatawa lalle tare da su saboda mi saboda ba za ka takara ba a maida ka ƙauye abin da duk za a shiryawa ba tare da kai ba wannan ba daidai ba ne kuma ma'aikata na gwamnati wanda an kasa cikin ne lalle mun haƙiƙance da cewa eh, mulki na na niger da dokoki waɗanda an kasa ɗan ma'aikacin gwamnati ba ɗan siyasa ba ne bai kamata ba kenan shiga cikin siyasa to cikin kundin nan kuma an rubuta cewa akwai wakilai na hukuma wanda za su shiga cikin wannan harka har su kai masu yi zaɓe to wannan kenan kaga kuskure ne lalle mun yi shi a ido ruhe amma lalle sahiya yanzu mun ga tas mun ga komi kenan abin da muke so mulkin ƙasar nan in za a yi ne a yi shi cikin zaɓe na gari mai kyau wanda kowa za shi amincewa da shi kenan babu ƙurar da za ta taso daga baya. Irin wannan matsayi ba zai bata wa jam'iyyar PNDS rai ba kasancewar ana ganin kamar kusan ita ce ta yi kane kane a cikin al'amuran hukumar zaɓe da ma maganar kundin zaɓen nan. Yo ai a gyara bai kawo ba ɓacin rai ko tashin hankali in akwai ganewa in akwai lura saboda aiki na ƙasa ba na mutum guda ba ne. ba na tarayya ba ne ba na rsd ba ne ba na wata jam'iyya ba ce daban aiki ne na ƙasa mulki Allah shi yake badawa a dubu da ashirin da ɗaya ba a san ba kowa ne ne za shi ɗaukar mulki to kenan gyara daga yanzu ne ya kamata a gyara don a samu a yi zaɓe tsabtatacce wanda yake duka kowa za shi amincewa da shi kuma kowa za shi dogara bisa ga wannan zaɓen da an kai kuma a yi aiki na gari